This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokai aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau talata goma ga watan Disamba shekarar 2024. To kafin ku jabuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan ƙasar Siriya ya ce babban ƙalubalen da ƙasar Siriya ke fuskanta bayan haɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad shine tsarin na aiwatar da miƙa mulki a siyasance. yau talata likitocin falastina sun ce har-haren da isra'ila ta kai ta sama sun kashe mutane akalla 25 a zirin gaza haka kuma za a yi cewa rikici tsakanin india da bangladesh ya yi kamari bayan kama wani malamin addinin hindu a daka da kuma zargin cewa ana cin zarafin mabiya addinin hindu a kasar da ke da rinjayen musulmi kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa yayin da ake bikin ranar kare haƙƙin ɗan adam ta duniya ga marya ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam a jamhuriyar Nijar wato koda ta yabawa hukumar mulkin sojan ƙasar tare da yin kira na kare 'yancin ɗan adam akwai abubuwa da an kai na kwarai mun yaba abin da shahi eh, an rage kudin man fetur an rage kudin eh, siminti an rage kuma kudi wajen eh, abin da shahi kiwon lahiya amma muna son wajen karkin adam a mutatan adam sannan za ku ji cewa masana harkokin siyasa da diflomasiyyar ƙasa da kasa na ci gaba da yin tsokaci tambayin da 'yan tawaye suka hambar da gwamnatin shugaba bashar al na siriya a ranar lahadi abin da nike gani shine bashir al-assad zai ci gaba da zama a rasha sannan kuma cikin aminci sannan kuma zaman bashir al-assad a wannan kasa yana iya kuma ya kara wa ƙasar rasha wani kwarin gwiwa muna tafi da cikakken tattaunawar bayan nan za mu kawo muku shirin noma tushen arziki da zan gabatar inda shirin na wannan makon ya duba batun dasa bishiyoyin dabino don yaƙi da kurarowar hamada a najeriya amma kafin nan sai a gyara zama a sha labarin duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan ƙasar Siriya, Gare Pedersen, ya faɗi yau talata cewa babban ƙalubalen da ƙasar Siriya ke fuskanta bayan haɓar da gwamnatin Bashar al-Assad shine tsari da aiwatar da miƙa mulki a siyasance. da yake magana da manema labarai a geneva peterson ya ce syria na buƙatar tsari mai sahihanci na mika mulki a damascus wanda ke wakiltar mafi girman al'ummar syria peterson ya ce irin wannan tsari na iya share hanyar ɗage takunkumin ƙasa da ƙasa da kuma dawo da 'yan gudun hijira yayin da gazawar hakan za ta iya haifar da haɗarin shiga wani sabon rikici a syria peterson ya ce akwai wata dama ta hakika na samun sauyi amma wannan damar na bukatar 'yan siriya da kansu su karbe su da kuma goyon bayan majalisar ɗinkin duniya da ƙasashen duniya yau talata likitocin falasɗina sun ce hare-haren da isra'ila ta kai ta sama sun kashe mutane akalla 25 a zirin gaza likitocin sun ce an kai hare-haren a wani bene mai hawa da yawa a yankin bet hanun da ke arewacin gaza kuma akasarin waɗanda suka mutum 'yan gida ɗaya ne Hare-haren na baya-bayan nan sun zo ne kwana guda bayan da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce akwai wata kofa da aka buɗe domin kulle yarjejeniya da ƙungiyar Hamas don dawo da mutanen da aka garkuwa da su a harin da Hamas ta kai a Isra'ila a shekarar 2023. Netanyahu ya ce ƙungiyar Hamas ta fi mayar da hankali a kai fiye da kowane lokaci sakamakon matakin soja da Isra'ila ta ɗauka kan ƙawancen Hamas na Hezbollah a Lebanon da kuma hamɓarar da shugaba Bashar al-Assad na Siriya. hamas ta yi garkuwa da kusan mutane 250 da aka yi garkuwa da su a yayin harin inda ta kama kuma ta kashe mutane 1,200 kimanin mutane 100 da aka yi garkuwa da su su ne har yanzu a tsare a gaza kuma ana kyauta zaton akalla kashi ɗaya cikin uku nasu sun mutu labaran duniya zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla kafin ku ji karashen labaran za mu buɗe taskar rahotanninmu. A inda a yau goma ga watan Disamba take ranar kare haƙƙin ɗan adam ta duniya. Gamar ya ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam a jamhuriyar Nijar wato Koda ta yi wa hukumar mulkin sojan ƙasar hannun mai sanda dangane da batun mutunta yar jiniyoyin ƙasa da ƙasa kamar da suka yi alƙawari a washe garin juyin mulkin 26 ga watan Yulin bara. kungiyoyin ƙasa da ƙasa irin su amnesty da human rights watch ah, su ma sun bayyana irin wannan damuwa game da halin da 'yancin ɗan adam ke ciki a nijar tun bayan da sojoji suka karbe madafin ikon kasar wakilin murya amurka a yamai silamu mana barma ya aiko mana da karin bayani A wata sanarwar da suka fitar a albarkacin ranar 'yancin dan adam ta duniya, kungiyoyin kare hakkin dan adam mambobin code sun fara ne da bayyana gamsuwa kan wasu matakan da hukumomin Nijar suka ɗauka kasancewar abu ne da ya kyautata rayuwar talaka in ji su abdu sidi na daga cikin kusoshin wannan gamayya ƙungiyoyi ne na kare haƙƙin ɗan adam sun yi hamsin akwai abubuwa da an kai na ƙwarai mun yaba abin da shahi eh, an rage kuɗin man fetur an rage kuɗin eh, similti an rage kuma kuɗi wajen eh, abin da shahi kiwon lahiya amma muna son wajen kare adam a mutatan ɗan adam yaƙin da jami'an tsaro ke kafsawa da 'yan ta'adda wani abu ne da ta wani bangare ke zama silar tawaye 'yancin bil'adama a nijar ba mu son ana bannan rayuwa eh, ta harhulla ba mu san ana bannan rayuwa ta sojoji muna son Nijar ta zamna lahiya ba masu iko dai muka kira ba waɗanda ga ta'addanci da waɗanda ga ma eh, doka ta kasa duk su ashe makamai. Ranar ta goma ga watan Disamba ta zagayo ne a wani lokacin da jami'an fafutuka da 'yan jarida da 'yan siyasa ke cikin halin zulumi lamarin da kwad ta ce ya saba wa alkawalin da hukumomi suka ɗauka a washe garin juyin mulkin 26 ga watan yuli rana ta uku da ɗaukar mulki sun ka rataba hannu bisa wata takarda za su kare hakkin ɗan adam duk abin da yi rijejeniya da an kai cikin duniya za su yarda da shi to in za a kama mutum ya yi laifi, a bi hanyar doka ba mu san bitar kulli ko a ɗauki mutum a ta a ɓoye shi inda babu wanda ya sani ƴan uwa shi ba sani ba abu ka aiki shi ba sani ba da yake jawabi albarkacin wannan rana ministan shari'a da kare hakkin ɗan adam mai shari'a aliyu dauda ya bayyana cewa Au Niger, nos plus hautes autorités avec à leur tête A Nijar hukumomin koli a ƙarƙashin jagorancin janar Abdurrahman Jani tun a ranar 26 ga watan Yulin 2023 sun yi alkawalin bin hanyoyin karewa da bunƙasa mahimman 'yancin al'ummar ƙasar. waɗanda a halin yanzu da su ake dama komai da ya shafi jin daɗin rayuwarsu. Ya kuma ƙara da cewa bayan gudunmuwar al'umma ya kamata dukkan kasashe da ofisoshi da kungiyoyin gudanar da alamura su kasance masu kallon abubuwa da idanun adalci su kuma mutunta 'yancin kowace ƙasa game da abin da ta zaɓar kanta. A jajibirin ranar ta 'yancin ɗan adam amnesty international da human rights watch da haɗakar opdh sun bayyana takaici a game da yadda hukumomin nijar suka kama sakataren kungiyar alternative espacito musa cangari cikin wani yanayi da ya saba wa doka wanda kuma ake tsare da shi a cibiyar yaƙi da ta'addanci a birnin yamai a bisa zarginsa da wasu laifuka masu nasaba da ta'addanci Ƙungiyoyin na ƙasa da ƙasa sun yi kira a gaggauta sakinsa domin bita da kulli ake yi wa wannan ɗan gwagwarmaya kwatankwacin yadda ake yi wa 'yan jarida da 'yan fafutuka da 'yan siyasa tun bayan juyin mulkin da janar Cani ya jagoranta in ji su. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger. A gaida sule-mumuni barma da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. bayanai na kotu sun nuna masu gabatar da kara na new york sun tuhumi wani mutum da laifin kisan kai a wani harin da aka kai wa shugaban kamfanin inshorar lafiya na united healthcare a halin yanzu dai lugui nicholas mcguin yana tsare ba tare da beli ba a jihar pennsylvania bayan da aka kama shi gurfanar da shi a gaban kuliya bisa tuhumarsa da mallakar bindigar jabu da sauran tuhume-tuhume a ranar litinin ana sa ran za a miƙa shi zuwa new york sannan a hankali babu tabbas ko mangui mai shekaru 26 yana da lauya wanda zai iya yin tsokaci kan zargin hukumomi sun ce an kama shi ne a garin altuna na jihar pennsylvania bayan da wani abokin ciniki a mcdonald's ya lura da fuskar mutumin da 'yan sandan new york suka yada jiya litinin kasar china ta sanar da cewa ta kaddamar da bincike kan kamfanin nvidia kan zargin keta dokacin hanci da rashawa ta kasar wani bincike da ake kallo a matsayin ramuwar gayya kan sabon matakin da washington ta dauka. kan sashin kera mahaɗan kwakwalwar kwamfuta na ƙasa china sanarwar da hukumar kula da harkokin kasuwanci ta sanar da binciken ba ta yi ƙarin haske ba kan yadda kamfanin na amurka wanda ya shahara fasaha ƙere keren na'urar wasan hotunan bidiyo kan yadda yake ta dokokin china na hana cin hanci da rashawa ya ce ana kuma zargin kamfanin na amurka da saba alkawarin da ya a lokacin da ya sayi kamfanin isra'ila menos technologies a ƙarƙashin sharuɗan da aka zayyana cikin sharaɗi na 2020 tsarin da ya amince da waccan yarjejeniyar sanarwar da ita ce ta baya bayan nan a yakin kasuwanci da aka daɗe ana gwabza tsakanin china da amurka a daidai lokacin da ƙasashen ke fafutukar ganin sun samu fifiko a fannin fasaha. daga ƙarshe hukumomin amurka da guatemala sun sanar da kama wasu mutane shida da ake tuhuma da laifin safaran mutane da ke alaka da wani hatsarin babban mota trailer a mexico a shekarar 2021 wanda ya sanadin mutuwar bakin haure sama da hamsin an kama mutane shida ne a guatemala da texas an kuma zarge su da gudanar da wata kungiyar fataucin bil'adama da ta kwaso bakin haure da guatemala zuwa mexico zuwa amurka labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai batun Siriya. Masana a fannin siyasa da diplomasiyar kasa da kasa na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta dangane da kifar da gwamnatin Bashar al-Assad a farkon makon nan a Siriya. abokin aikin mahmud lalo ya tattauna da shugaban tsangayar koyar da kimiyyar siyasa da hudar kasa da kasa na jami'ar abuja da ke najeriya farfesa sharif gali ibrahim kan wannan batu inda ya fara da tambayar shi dalilin da yake ganin suka sa gwamnatin asad ta faɗi. babban dalilin da ya kawo faduwar asad shi shine ainihin isra'ila a uh, wannan yaƙi na isra'ila ya ƙara kawo rabe-rabe a uh, duniya da kuma gabas ta tsakiya a duba shin wane ne wanda yake cikin resistance resistance ma'ana su waye suke cikin wannan yaƙi a wannan tafiya ta a yaƙi isra'ila babbar jagora a cikin wannan yaƙi ita ce ƙasar iran sannan kuma akwai ainihin hezbollah da ke lebanon akwai ainihin kungiyoyi a iraki ga huti ta yemen sannan kuma ga ainihin shi bashir al-assad da gwamnatinsa saboda ta dan ake kawo makamai da ake ainihin yakar isra'ila da, da, da su saboda haka amurka ta ga da isra'ila uh, hanya ɗai uh, tilo da za a kawo ƙarshen barazana ga isra'ila shine idan yau aka ce an tsige bashir al-assad a mulki an sa wata gwamnati wata ba ta goyon bayan ƙasar iran wacce za ta ainihin hana makamai su shiga ta cikin ƙasar syria su kai ga lebanon ko kuma su kai palestine yadda za a ainihin yaƙi isra'ila to wannan shine strategy da amurka da isra'ila suka yi kuma suka kawo aka cimma buri amma kuma ya danganta saboda shi kanshi na tanyahu da shugaban kasar amurka joe biden ya ce wannan abu ne ya zama ainihin koma baya ga rasha da iran da kuma hezbollah rahotanni na nuni da cewa shi bashar al-assad da iyalansa sun samu mafaka a moscow babban birnin rasha wacce ta jima tana mara masa baya shin yanzu kana ga mecece makomarsa to alayi halin dama idan irin wannan guguwa ta ainihin tashi ta motsa a ire-iren wannan mutane sukan samu inda za su samu mafaka kuma shi bashir asad ya ga inda za a bashi cikakken tsaro da ba rayuwar shi ba za ta ainihin fuskanci barazana ba kowace iri shine ya tafi kasar rasha kuma kasar rasha ala ayi halin za ta so ta ba shi wannan ainihin mafaka abin da nike gani shine bashir al-assad zai ci gaba da zama a rasha sannan kuma cikin aminci sannan kuma zaman bashir al-assad a wannan ƙasa yana iya kuma ya ƙara wa ƙasar rasha wani ƙwarin gwiwa saboda menene bashar asad har yanzu yana da 'yan mabiya wanda yana iya yau a kwaso su ko su ya ce musu su fito daga kasar syria su zo kasar rasha sannan kuma su taya kasar rasha yaki da makamai na zamani to kamar ita syrian kanta mai cice za a iya cewa makomar kasar duba da cewa 'yan tawaye ne suka kifar da ko kuma suke suka karbe ragamar tafiyar da al'amuran kasar a yanzu Ana fata ƙasar Siriya ta zama ƙasar tamkar ƙasar Libya. Tunda akwai Firayim Minista kuma sun zaɓe shi ya ainihin jagorance su, to ya sani fa shi kanshi idan ya ce zai yi wani abu wanda a koma bayan abin da wa'annan ƙungiyoyi suke so shi ma za su yaƙe shi su tumɓuke shi. Sannan kuma Amurka da Isra'ila su yi a hankali saboda menene yau gobe wa'annan ainihin rundunoni ko kuma in ce wa'annan mutane ko kuma in ce 'yan ta'adda da wa'anda suke neman 'yancin kai a syria suna iya suma su farmaki ainihin isra'ilar da kuma sansanai na sojoji na amurka ma'ana su zama ba yin amurkar kowane lokaci hakan yana iya faru sannan kuma a tsakaninsu su kansu waɗannan ƙungiyoyi faɗa na iya barkewa musamman wajen neman mulki da kuma ainihin nuna isa ko kuma neman samun wuri a cikin gwamnatin syria farfesa sharif gali ibrahim kenan a hira shi da abokin aikina mahmud lalo Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za iya samun a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Ha kuma a yaushe ake so za iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 na safe da minti 16. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki, noma Jama'a salamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Hukumar kafa shingayen yaƙi da hamada ta Najeriya, Great Green Wall, ta ce za ta raba irin dabino miliyan biyar ya samar da yabanya sau biyu a shekara wanda yana daga cikin muradin samar da bishiyoyi don cin ribar samun kuɗin shiga da kuma yaƙi da ɗumamar yanayi a wata hira da wakilin munasira da mel hikaye da shugaban hukumar great wall sale abubakar ya yi masa ƙarin bayani kan irin ayyukan da suke yi na yaƙar kwararowar hamada kwanan nan kayi wasu tafiye-tafiye inda watakila mun san abubuwa ne da suka shafi aikin wannan hukumar ba mu labarin e, wace ba ka dawo da ita ne kuma menene kenan da farko me wannan tafiyar ta kunsa na biyu kuma wace ba ka samu to wannan tafiye-tafiye da na yi cikin 'yan kwanaki na tafi kasashe da dama na duniya inda aka yi taro na kan yanayin muhalli ko yanayin yanayin duniya da yadda ya kasance environment akwai taro da aka yi a colombia da kuma wani taro da muka yi a london na haɗu da masana sosai waɗanda suka yi nazari sosai akan yadda kasancewar yanayin duniya yake a yanzu haka da kuma wani hanyoyi ne za a bi a samo sauƙi ga yadda duniya ya kasance kullum abin da yake faruwa a yanzu shine maganan ɗumamar yanayi temperature ake kira da turanci yana karuwa kowane lokaci kowane shekara yadda aka gano ruwan teku yana ambaliya yana shigowa gaci ya banna ruwan sama yana yawa yana zaizayen ƙasa yana rushe gidaje da muhalli da dai kamar irin abubuwan da suka faru a najeriya cikin 'yan kwanakin nan kamar abin da ya faru a maiduguri to da irin wayannan abubuwa da nazari a kansu da yadda kuma za a yi a kiyaye su nan gaba su ne muka je muka tattauna da masana na duniya da kwararru wanda suka san wannan harka eh, na ji kamar ka ce ka je london faɗa mana irin abubuwan da kuka tattauna ɗin eh, da kuma yadda zai shafi nasarar aikinka da kake a nan najeriya to nasarar aikin nan da yake dole kowane aiki sai da kuɗi mun tattauna da jami'ai da yawa waɗanda suka yi mana alkawari akan cewa insha Allah sun ji irin abubuwan da muka je da shi da kuma tattaunawa da muka yi da su da gamsuwarsu bisa ga irin yadda muke so mu yi kudiri mu yaƙi kwararowa hamada cikin ƙasanmu to akwai abubuwa da suka yi mana alkawari wanda kuma baicin alkawari nasu na kansu da kuma yadda za su nemo mana taimako a duniya ka kasashe manya-manya waɗanda ke ba da tallafi wajen yaƙi da hamada to a yanzu haka abinda muke ciki a kai a yanzu shine muna kan shirye-shiryen takardunmu yadda bayan tattauna da muka yi da gamsuwa da suka yi muna kai rubuce-rubucen kasida-kasida wanda za mu ba ma ƙasa-ƙasa su ga ta inda za su shigo su kawo mana gudunmawa mu ci gaba da wannan yaƙi na kare kanmu daga kwararowar hamada wato na san ba shakka akwai ƙasashe na duniya manya-manya waɗanda akalla dai za a iya zargin su da cewa suna gurɓata wannan yanayi Eh, kamar kasashe wanda suke da ci gaban masana'antu da suka hada da irin su burtaniya inda ka ji da irin eh, amurka kai kusan duka kasashen turai ma da kuma wasu kasashen gabas irin china irin rasha da sauransu eh, banda nan akwai wasu kasashe yana jin waɗanda suke so su ga duniya ta zauna ba tare da an rage wannan dumamar yanayi din ya kake wace gamsuwa za a ce irin kasashen mu masu tasowa suke da shi cewa wayannan kasashe za su kawo gudumawa saboda kare wannan matsala a yanzu akwai kasashe daga gabas ta tsakiya kasashen larabawa wanda su ma ba a bar su ba ba wajen gurbata yanayi na duniya domin haƙan man fetur da ake yi a kasashen nan da kuma su ma suna da aniya su kawo mana ɗauki su kawo gudunmawa abin da yake faruwa kuma da su kasashen larabawa abin mamaki shine allah ya musu arziki a yanzu musamman wayannan mai da suke da shi wanda suke suka ci gaba suka gyaggyara su suka ci gaba wajen yin masana'antu da kyautata rayuwar mutanensu to su asalinsu su sun ma fi mu sanin wahalar zama cikin kuncin sahara kuncin zama a cikin irin wannan hali wanda ba bishiya ba ruwa wanda ga zafin rana to su da kansu yanzu su sun ɗauki aniyan akan cewa za mu zama na ɗaya daga cikin abubuwan da za su sa su mai da hankali a gaba su taimaka mana mu ma mu samu mu gyara muhallinmu don mu ji daɗin rayuwarmu bari mu duba wannan al'amari na najeriya kwanan nan Eh, zan iya cewa ka kawo misali da yadda aka samu matsala kamar ta borno na an yi mamaki yadda aka samu wannan ambaliyar ruwa kuma daga nan ne ma maganan dumamar yanayin nan ta kara tasowa eh, ga waɗanda ba sa fahimtar irin wannan matsalar misali eh, wasu za ga suna tare magudanar ruwa suna kawo matsaloli iri-iri ga muhallin nan yaya mutane mutum yana zaune sai ga kamar watakila gwamnati ce kawai take da haƙƙi ta kare dumamar yanayi ya ja na magana sai ya rika daukar ko turawa ko sai wasu mutane ya wannan abun ya shafi asalin mutum da yake zaune a gidansa a garinsu a yanki yankunan karkara da birane wato abin al'ajabi shine malam nasiru mutanen mu suna da wani al'ada na kan cewa in dai abu aka ce maka na gwamnati ne to ba nashi ba ne yanzu inda muke shuke-shuken bishiyoyinmu ake yi musu shinge zaka je ka tadda mutane suna cire shingen itacen ba wani abin da ya dame su bane da yake suna ganin na gwamnati ne kawai to gwamnati din wane ne gwamnati ai mu ne gwamnati mutanen su ne gwamnati in ba mutanen ai gwamnatin ma bata nan saboda haka abin da mutane eh, ya kamata a nan su lura su gane shi ne shi wannan ɗumaman yanayi da yake barazana a duniya yanzu hakan nan a nan misali a najeriya ya jawo mana abubuwa da yawa ya sa mutanen da suke zaune a wasu yanki sun rasa hanyar cin abincinsu gonakinsu kasa ta binne bishiyoyinsu gaba ɗaya sun mutu suna da rashin ruwa ba su da hanyar tattalin arzikinsu gaba ɗaya ta barbare waɗansu sun shiga su boko haram ma don wannan yanayi da muka shiga waɗansu mutane ne suna zama bakin tafkin chadi tafkin chadi ya janye yanzu abin da ya rage a kashi goma bai fi kashi ɗaya ba girman tafkin chadi kifi waɗansu shine sana'ar su masu kamun kifi masanta ne da sauransu duk sun watsar da sana'ar domin babu ruwan in kuma babu ruwa babu ah, ba masinci to saboda haka irin wayannan makiyaya sun rasa dabbobin su sun fantsama sun watsa sun shiga duniya waɗansu sun shiga sun ɗabi makamai sun shiga tare hanyoyi suna kashe mutane duk irin wannan abubuwan dukka akan wannan ɗumamar yanayin na fai dogara ba Masu sauraro a nan za mu nisa cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin shugaban hukumar kafa shingayen yaƙi da hamada Sale Abubakar da wakilin Munasira da mail Hikaya sai kuma Fiona nan duduwa mayi da ta taimaka ta mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe Ki sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. So madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙon da ya aiko mana ta hanyar imel. bari mu fara da sakon hassan dogon faci batsari wanda ya ce faduwa zaɓe da jam'iyyar mai mulki ta yi a ƙasar ghana hannunka mai sanda ne ga ƙasashen afirka yanzu kawunan talakan afirka ya waye domin kowa ya yi da kyau zai ga da kyau sai sakon samaila agnes malafaturi mazaunin difa a jamhuriyar nijar wanda ya ce hamɓarar da gwamnatin bashar al-assad na syria ya jefa kasashen yankin gabas ta tsakiya fargabar rashin sanin ya ƙasar syria za ta kasance musamman idan muka dubi ita ƙasar turkiya wadda take adawa da kabilar kurdawa ta pkk masu neman yanci da kuma ƙasar iran wadda take taimakawa syria amma a nawa ra'ayin hamɓarar da gwamnatin bashar al-assad ya yi daidai domin ko ba komai an kawo ƙarshen mulkin mulakawun kama karya na sama da shekaru hamsin irin na iyalan gidan asad sai sakon haɗin gwiwa daga sanusi madattai da magaram da isuhu makeri madattai da idiyasu yakuba digawa da yakuba mai aski ba da raka waɗanda suka ce salam ya hausa hakika ya gwani ya zama dole mun fara ne da hakan domin yabawa mataimakin shugaban kasa kuma ɗan takarar shugabancin kasa ƙarƙashin inuwar jam'iyyar npp mai mulki a ghana wato mahamudu miya bisa aminta da ya yi da shan kaye a gaban john dramani mahamma tun kafin a kammala ya kuri'u da kuma bayyana sakamakon zaɓe a hukumance hakika bawamiya ya nuna kamala to madalla a gaida mahmud lalo yanzu kuma ga labarin duniya ma wannan karan a takaice wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman kan ƙasar syria gare pedersen ya faɗi yau talata cewa babban ƙalubalen da ƙasar syria ke fuskanta bayan haɓar da gwamnatin bashar al-assad shine tsari da aiwatar da miƙa mulki a siyasance da yake magana da manema labarai a geneva pedersen ya ce syria na buƙatar tsari mai sahihanci na miƙa mulki a damascus wanda ke wakiltar mafi girman al'ummar syria peterson ya ce irin wannan tsari na iya share hanyar ɗage takunkumin ƙasa da ƙasa da kuma dawo da 'yan gudun hijira yayin da gazawar hakan za ta iya haifar da haɗarin shiga wani sabon rikici a siriya yau talata likitocin falasɗina sun ce hare-haren da isra'ila ta kai ta sama sun kashe mutane akalla biyar a zirin gaza likitocin sun ce an kai hare-haren a wani bene mai hawa da yawa a yankin bet hanun da ke arewacin gaza kuma akasarin waɗanda suka mutun 'yan gida ɗaya ne hare-haren na baya-bayan nan sun zo ne kwana guda bayan da firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce akwai wata kofa da aka buɗe domin kulle yarjejeniya da ƙungiyar hamas don dawo da mutanen da aka garkuwa da su a harin da hamas ta kai a isra'ila a shekarar 2023 rikici tsakanin Indiya da bangladesh ya yi kamari bayan kama wani malamin addinin hindu a daka da kuma zargin cewa ana cin zarafin mabiya addini hinda kasar da ke da jayan musulmi. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin a wannan lokaci an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawo da wani sabon shirin. yanzu a madadin waɗanda ko su musamman sarfil hashim gumal da ya karanto labarai da jul leathers gresham da ta bada umarni eh, sai kuma editan mu na yau mahmud lalo da ma injiniyan mu na yau ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha allahu a cikin shirin mu na dare yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.